Yohana Sura ta ashirin To, a ranar farko ta mako, Maryamu Magadaliya ta je kabarin da asuba tun da sauran duhu, ta ga an kawar da dutsen daga kabarin, sai ta yi gudu wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu yake ƙauna ta ce musu, An ɗauki Ubangiji daga kabarin, ba mu kuwa san inda aka sa shi ba. sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka doshi kabarin, duka biyu suka ruga a guje, amma almajirin nan ya tsere wa Bitrus ya riga isa kabarin, yana dukawa yana a ciki sai ya ga likafanin linin a ajiye, amma fa bai shiga ba. Sa'an nan Bitrus ya zo a bayansa, ya kuwa shiga kabarin, ya ga likafanin a ajiye. mayanin kuma da yake kansa ba a ajiye tare da likafanin yake ba, amma a naɗe shi kaɗai a waje ɗaya, sai almajirin nan da ya riga isa kabarin shi ma ya shiga ya gani ya kuma ba da gaskiya, don kafin lokacin nan ba su fahimci nassin nan ba cewa lalle ne ya tashi daga matattu. sai almajiran suka koma gida. Maryamu kuwa tana tsaye a bakin kabarin daga waje, tana kuka, tana cikin kuka, sai ta duka ta leka kabarin, sai ta ga mala'iku biyu saye da fararen tufafi a zaune inda da gawar Yesu take, daga wajen kai, ɗaya kuwa wajen kafafu, suka ce mata, Uwar gida, don kike kuka? ta ce musu, Ai, an ɗauke Ubangiji na ban kuwa san inda aka sa shi ba. Da ta faɗi haka sai ta juya ta ga Yesu tsaye, amma ba ta gane Yesu ne ba. Yesu ya ce mata, Uwar gida, don me kike kuka, wa kuma kike nema? Saboda kuma ta zaci shi ne mai aikin lambun, ta ce masa, Mai gida, An kai ne ka ɗauke shi gaya mini inda ka sa shi mana ni kuwa in ɗauke shi yesu ya ce mata maryamu sai ta juya ta ce masa da yahudanci rabbo ne wato malam yesu ya ce mata kada ki rike ni domin har yanzu ban hau wurin uba ba tukuna sai dai ki tafi wurin 'yan uwana ki ce musu ina hawa wurin Ubana kuma Ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu Magadaliya ta je ta ce wa almajiran, Na ga Ubangiji, ta kuma ce shi ya faɗa mata waɗannan abubuwa. A ran nan da magariba, ranar farko ta mako, kofofin ɗakin da almajiran suke ciki yana kulle saboda tsoron Yahudawa, sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka. ya ce musu, Salama a gare ku. Da ya faɗi haka, ya nuna musu hannuwansa da kwiɓinsa, sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji, sai Yesu ya sake ce musu, Salama a gare ku, kamar yadda Uba ya aiko ni, haka ni ma na aike ku. Da ya faɗi haka, ya busa musu numfashinsa, ya ce musu, Ku karɓi Ruhu Mai Tsarki. duk waɗanda kuka gafartawa zunubansu an gafarta musu kenan duk waɗanda ba ku gafartawa ba kuwa ba a gafarta ba kenan toma kuwa ɗaya daga cikin goma sha biyun nan wanda ake kira ɗan tagwai baya nan tare da su sa'ad da Yesu ya zo sai sauran almajiran suka ce masa mun ga Ubangiji amma ya ce musu in ban ga gurbin ƙusoshi a hannuwansa ba in sa yatsata a gurbin ƙusoshin in kuma sa hannuna a ƙwibinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana takwas har wa yau almajiransa na cikin gidan, Toma ma yana nan tare da su, ƙofofi suna kulle, sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka, ya ce, Salama gare ku. Sa'an nan ya ce wa Toma, Sa tsarka nan, ka ji hannuwana, miƙo hannunka kuma. ka sa a na, kada ka zama marar ba da gaskiya, sai dai mai ba da gaskiya. To mai amsa masa ya ce, Ya Ubangiji na da kuma Allah na. Sai Yesu ya ce masa, Wato, saboda ka gani ka ba da gaskiya? Albarka ta tabbata ga waɗanda ba su gani ba, amma kuwa suka ba da gaskiya. Yesu ya yi waɗansu mu'ujizai da yawa daban-daban a gaban almajiran waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba. amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya Yesu shine almasihu ɗan Allah, ta wurin gaskatawa kuma ku sami rai a cikin sunansa.